قال الإمام ابن تيمية قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب من سأل الله العافية باب روقان ألا مدوك تنسلكي العافية كفتا العافية أن يسلمك الله تعالى من كل ما تكره abin da ake ce ma al'afiyatu shine Allah madaukakin sarki ya kubutar da kai daga duk abin da baka so shi yasa as-sihhatu afiya ce domin as-sihha shine ne Allah madaukakin sarki ya kubutar da kai daga ciwo al'am zaman lafiya zaman lafiya da samun tsaro kaga su ma suna cikin ne shi ma ita ma ne shi ma ne al'afiya saboda kubuta ne daga mai da alkhawf mun gane sannan wadata ita ma tana cin afiya afiya ce domin wadata kubuta ce daga ne daga talauci talauci ba a sansa ko sai na umar radiyallahu anhu ana rutuwa daga gare ya ce da na san inda talauci yake da na je na kama shi na kashe shi kowa ya hutu inji sai na umar radiyallahu anhu inda zai san inda talauci yake to da shi ya kama shi ya kashe shi da a huta manna ku shi ne abin da ake ce mishi afiya da yawan mutane su an fassara afiya su ce lafiya eh lafiya in kayi abin da manasika suke ce mishi min babi ta'arifi الشيء بذكر نوعه وياي ان تفسر العافية تقصد بالعافية الصحية على ذات على تلك القائدة سوى كذا تنكي تعريف أبو سيقى فدون نوعي لك تكنش من قال من يزل مثال يسأل تنبيك سوى واي واي متف من الإنسان في رجل وأن التعريف بذكر النوع عمل بكي التعريف بذكر النوع حتى بيت أن شوائي متن خاشي خاشي خاشي خاشي نمج نمج حكي كين رجل أما أن شو متن يقون شوا يقون شي نمج حكي يقون شي متى حكي يقون شي يار ويقون شي يارين هذا هو الإنسان أو أنه قد التعريف بذكر البيت من هو الإنزاع سيقول هو ضد الجني هو غير الجني وانضع الجني وقت هو غير الحيوان وانضع الجبار شيء نسكت مش التعريف بذكر الضد الحافية أنك شيء لا فيها kawai ka kalli fassarar hausa ne amma asalin afiya an yusli maka Allah min kulli ma taka Allah ya kubutar da kai da to wace kalma ce din kulalliya za a fara da ita a fasara afiya da hausa ta'lam anna lughata na ko ta lauci wani zubin musamman hausan nan yankin in ka je hausa sakwato sun suna da gina suna da zinar kalimat suna da suna da zakhira lughawiyya asusun su cike yake da kalmomi وآسيا قبتر وألا قومي حدثنا آدم قال حدثنا كن دي فهمت معنا لا غتشي تبينك يسا يسا حافظ يسقا لا غتشي هنا مغانا غتشي harshen sai yana wakiltar larabci yana cewa yana cewa wai a tauƙau a tau ahlahum bil mu'jizati tafannuna فيا ليتكم تأتون بالكلمات رموني, رموني بوقم في الشباب فليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي أيحجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل بغواتي وسعت كتاب الله لبزا وغاية وما ضقت عن آي له وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمقترحاتي wai yana maganar larabci ne ke ce yanzu mutane na ne ni za su kaurace mawa su ci ba ruwansu da ni har suna cewa ni ba karariya ce ban haihuwa ni juya ce ce wallahi na haihu ina da yaya kuma yaya na haifa yan mata kyawawa amma lokacin da na haihu suka girma ne musu kwalliya zan aurar da su sai na gaba mazajin da suka cancanta su aure su wa'attu ce sai na haƙa rami kawai na tarwaje su haka larabci حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سويد بن حجير قال سمعت سليم بن عامر عن أوسط ابن إسماعيل قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجي سجدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينافق باية رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال ce قام النبي صلى sama عليه sama wata rana ya tsayu ama أول مقام haza ce shekarar da ita ce farkon tsayuwa na ana sun baka abubakar sai sai na abubakar ya fashe da kuka da ya tuno sun makala ce ce alaikun kuka. na hore ku da gaskiya fa innahu ma'al birri gaskiya tare suke da nagarta in hmm? inda kaga gaskiya to ita ce take ba da nagarta shi yasa a wata riwaya aka ce fa innahu yahdi ila albirri fa inna sidqa yahdi ila albirri anan sai aka ce ma'a ma'a albirri duk inda kaga gaskiya to ne gaskiya ce. وهما في الجنة الصدق واتو جسكية الذر واتو نجرتا هما في الجنة سوكم دعا الجنة فيه كاغشيني في رواية ابن مسعود حكيمي وإن الذر يهدي إلى الجنة أجل وإياكم والكذب فإنه مع الهدوء خشيد كد قرية قرية تنا تارد قاجرشي الهدوء ضد البر إيه. huma finna da kazib ƙarya da hujur hajirci dukkanin su kuma yan wuta a wuta su kun ga wannan wasallallahu almu'afata ku roki Allah madaukakin sarki ya fuska kubutu na manta an faɗi cewa al'afiyatul kubra ita ce ne dukhulul janna in ka ce Allah man ya tsaluka al'afu wal afiyata fi dini wa duniyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي أكبر دعكي إذا سافر دمريتكو إن الله من يأكلك العفو والعافية العفو والعافية to ka gani wa sallallahu al-mu'afata ku goce Allah madaukakin sarki ya kubutar da fa innahu lam yu'ta ba'da al-yaqin khayrun min al-mu'afati domin mutum ba za a bashi wani abu bayan yaqini imani na gaskiya da Allah zai bashi na kyauta na ni'ima fiye da al-mu'afa Allah ya kubutar da shi ya zama sharrura ba sa hawa kansa an yuslimahu Allah min kulli ma yakrah bayan ya ƙini to ba abin da ya kai al-mu'afa ko al'afiya wala taqata'u hakku rika yanke mu'amala da juna shine muqata'a hakku rika muqata'a wani ya yanke ya daina hudda da wani la ta dabaru, wala tadabaru hakku rika yin gaba tadabur shine tsibiya ma dan uwanka baya wala ta tahasadu hakku rika ma juna ƙyashi. wani bai son ya ga wani ya ci gaba ko kuma ci gaban da ya samu to ya faɗo in Allah ya kubutar da kai daga waɗannan cututtukan ka ji daɗi sai ka zauna lafiya ni ne hassada kullum bai yadda da Allah ba akwai abin da mai hassada yake ja ma kanshi ya ja masa sharri yi ma wani hassada amma bai san shi ne ya rufe ma kanshi ƙofa saka bala'i wala ta ba ga duka ta a tsakanin junan kuna kin juna ku kunu ibadan ku zama bayan Allah yan uwan juna kun zama halin shayi shi ne mai wasalu Allah al-mu'afata shi ya aka shim'anta da za su da marasa amma mai ne a tsalu kal'afu wa wal'afiyata kuma fi dini wa duniyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي هل دعاء كرشن دعاء شيني كرفي بيقى مات مسلمية ركيتا ييتا دسافي باين صلى رأسباهي سنة ييتا دمغيتا باين صلى اللحشا أن حديثي صحيح حدثنا قديسة قال حدثنا سفيان عن الجريدي عن عبد الوغد عن اللجلاج عن معاذ رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول manzon sama ya wuce wani mutumin yana cewa Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mati ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka cikan ni'ima cikan ni'ima wace cike cikan ni'ima qala hal tadri ma tamamun ni'mati manzon sama yace ka san abin da ake cewa cikan ni'ima qala tamamun ni'mati dukhulul jannati cikan ni'ima shine mutum ya kunshi kanshi aljanna shi kenan ni'ima ta shiga shi yasa kaga yan aljanna suka ce wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awratana al-ard natabawwa min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajru ajru al-amilin kaga وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هذا شيء صدق شجاع الجنة شيء تمام النعمة ما وتنئما قما da take domin sauran abubuwan da za su biyo bayanta wanda aka ce sun fita daɗi ita ce take jawo shi idan mutum bai shiga take ba kan baya taron waɗancan ridwanullahi yan wa suke samun shi yan aljanna ridwanullah wa ridwanun min Allah akbar sannan ru'yatuhum rabbahum shiga Allah sai wa zai gan shi yan aljanna ne للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة الزيادة رؤيتهم رب صح شيء سأل الله ملوك تنسكي أي ذي تنبيتي شيء مسلم هنا شن أمك وانا أبو فيها ألا ينزقهم ذاك ساك منا حديثي صحيح كو شيء ذاك ساك منا ألا أي ألا كامنا قوحي كامنا شاتر كأذكي يا الله ني خمزا كمانا faitajalla rabbuhum shi Allah ya bayyana a gare shi kamar yadda imam muslim ya rubuta shi shi to wanda ya to amma ka ga waɗancan din ba zasu su samu da cewa Allah ya ce ya yarda da su da kuma su ga Allah sai idan sun sun shiga aljanna saboda ka tamamun ni'mati dukulul jannati wal fawz min nar kuma ya zama mutum ya zama ya kubuta daga wuta yasa kada wani ya ce maka ka zama dan ni'ima ko a ce maka ai ka haye a duk wanda ya ce maka ka haye ka ce takalmin ka ka haye shike takalmi ka haye bayan nan sai ne ba ka haye ban baka ganka aljanna ba duk yadda mutum ya kamata ya koyi babu sai ya shiga aljanna in ya halatta ya tsiya ثم مر على رجل manzon sama ya ci gaba da tafiya kuma sai ya ga wani mutum sai ya je a cewa Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah ina roƙonka ka bani juriya qala sai manzon ne ce qad sa'alta rabbaka al-bala'a ka roki Allah ya saukar maka da bala'i domin kai juriya fasalhu al-afiya ka roki Allah lafiya ka roki Allah kubuta kakka roki saburu kakka domin za ka iya roƙon sabawa amma ba za a iya ba za babban ka same shi ba Allah lamma da autu sabara ba'adaka wal asa ajaba al asa taw'an wa lam nujib sabr haka wani mai rasa'in din sai ya faɗi ce falamma da autu sabara ba'adaka wal asa a lokacin da na rasa ka ya kai ɗana sai na roƙi abu na gayyaci abu biyu دوا دوا الصبر ذا الأسى دقائم شكي دجوريا فجاب الأسى طوعا ولم يجد الصبر شيء بقين شكي يا أمسى يزو أما جوريا تكذوا فشي غدن زوبا أظن لا تكن بقين شكي سوى كاكبو جعل الصبر كبو جيكبو جيش العافية هاجي يجي لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية kan ku roki Allah madaukakin sarki ku ce Allah madaukakin sarki hada mu da abokan gaban mu a ka ce Allah madaukakin sarki ya ne ya kubutar da mu kar ka ci ka baki ka ce Allah hada ka da kidnafas sai ka yi juriya a ka roƙi Allah kada Allah ya tasu shi ne musulunci ba bala'in da ake ciki bane nake buga misali da shi Allah shi kyauta to shi ne wannan so da ka fashalhu al'afiya ta ka roki Allah ya kubutar da kai ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام سنن النبي صلى الله عليه وسلم يا وجه يقول نمتن ينا الدعاء يتيمي يا ذا الجلال والإكرام قال سل حتى في صلى الله عليه وسلم هل كايا الدعاء كما مقيم الصعبة ما حديث هذا جرون سنة ما وصل لك سلف سن سن سن سن حسن عشي alzamu turmi ya wato shi ce hadisi ne haka hmm? amma mala albani a cikin tahrijin da yamma wannan littafin ya sa shi a cikin da'ifu al'adab al-mufrad cewa da'ifi mun gane to ala halin bi ba a san mutum ya roƙan makansa bala'i ana son ya nemi kubuta ka kalla doyin annabi sallallahu alaihi wasallam mana hmm? هذا ما نسمى شوية اللهم اجعلني لك شكارا لك شكارا إليك أوابا ما نسمى اللهم اجعلني صبارا اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك أوا... إليك أوابا يا الله قساني إن زمام يقوديا يوش قوديا تكزوا وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم kaga la'azidan na kuma la'azidan na kuma ni'imai zan kara muku ni'ima ta in kuka gode حدثنا قوة قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قلت قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به العباس رضي الله عنه يشي بطن النبي يشي يا ما أيتم الله ka sanar da ni wani abin da zan rika addu'a da shi فقال يا عباس سل الله العافية النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس duk lokacin da za ka yi addu'a to ka roƙi Allah kubuta ka roƙe shi Allah kubutar da ka kuma makasa talatan sai ya zauna kwanaki uku kuma jitu sai na sake dawowa fa kun tu'allimni an as'alullah bihi ya rasulullah sai ya ba kin Allah ka karantar da ni abinda zan roƙon Allah da shi فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة ماذا سميت حبا حبا بكم من ذنب الله فذلك أنا فلا مقع فما ماذا سمي بزيتي مسا حكبا سيتي مسا سل الله العافية هو جاء الله ملوك تنسكيك بشع في الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة هذا يا مين تامشي يا مين تامشي أو شم الدعاء أما وزيادة سيتي مسا في الدنيا والآخرة ميوان زيادة كفائد التقوى أي لا شيء تسأل الله تعالى في الدنيا والآخرة بعد العافية الدنيا دلاه رباء ضمن الخروفة ألا يباقى في يد عافية إذا آفاق الله في الدنيا والآخرة شيء سائك ممالبة أدوات آفاق الله الله سوف تصمع نغضر ونمعنا فرني بإذن آمين وليتي مقعا فاق الله فتي آمين addu'a ce mai tsada kalla idan afani Allah ashriki eh addu'a ce mai kyau afakallah ba amma wasu ba su san me suke faɗi ba so da kun tsadar addu'a da mu'afatu ko kuma me ko kuma al'afiya da abu da yi Allah ya mana Allah